يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin goma da wata ramadan ijazi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 daidai da goma ga watan maris shekara ta 2025 muna fara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da gidansa da kaddara wasa ya tsara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari ma da tsaro a da amma da ke nan masu da islah wajen dutse nuwar biro wajen zariya da kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirinmu na goma a wannan sura mai albarka suratul hadid A jiya mun kwana aya ta ɗaya yau za mu tashi aya ta 22 insha Allah. Gabanin mu ci da tafsirin za mu amsa tambayoyi. Tambaya ta farko roƙo take yi a jan hankali ga 'yan uwa Hausawa. Ita ta musulunta ne, kamar yadda na fahimta a takardar, kuma ita ba bahaushiya ba ce bayan ta musulunta ta yi aure dangin mijin suka dingi wulaƙanta ta da 'yan uwa da makwabta har auren ya lalace daga baya kuma ta sake yin wani aure ta auri fulani ta ce su kuma fulani akwai su da zargi har ta fara tunanin ta koma inda ta fito amma dai tana nan a cikin addininta ta ce a jawo hankalin waɗannan ƙabilu guda biyu akan waɗannan ɗabi'u da suke ma wanda ba nasu ba ita kuma a tsaya ta da addu'a Allah ya batta da imaninta Allah ya azurta ta da juriya da haƙuri da dagewa har ta mutu a musulunci. Ikatan idan abin da ta faɗa haka yake ba a kyauta ba kowace ƙabila tana da nata nau'in ƙabilanci bahaushe yana da ƙabilanci kamar yadda sauran ƙabilu su ma suna da ƙabilanci jiya mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake nuna ɗabi'u guda hudu jahiliya ne maguzanci ne kuma yana so ya zama abin da mutane ba za su bari ba mazala ya ce alfahru fil ahsa kuri da kai wa fil ahsa da sukan nasabar wani Don kai ba haushe ne ka soki bai rage ko kai bai rage ka soki wanda ba ƙabilarsa ba duk ƙabilu suna da wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce yin hakan maguzanci ne don haka muna ba ki haƙuri a kan abin da aka yi miki amma ki sani wannan ba ɗabi'ar hausawa ba ne ba ke ɗaya tabbas cikin hausawa akwai masu kyakkyawan ɗabi'a akwai mai mummunan ɗabi'a to don an samu wani mai mummunan ɗabi'a bai sa a ce duka ƙabilun haka suke kuma don an samu mai kyakkyawan ɗabi'a bai sa a rasa wani mai mummunan ɗabi'a da haka muna kira da duk wani wanda ya ji wannan karatun karka soki wani da ƙabilarsa ko da yarensa ko da launinsa ko da sana'arsa ko da yankinsa inna akramakum inda Allah ya tsaka wanda ya fi kowa shi wanda ya wanda fi tsoron Allah wata da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdullahi dan Mas'udin ya yanko mishi ko ya tsunko mishi ainihin aswakin Arab sai sahabbai suka yi kaurin abdullahi ɗan Masuda da dan siriri sai suka tuntsune da dariya maza sallallahu alaihi wa sallam ce kaurin shi kuke ma dariya Mazala ya ce na rantse da Allah wannan kaurin ya fi dutsen udu nauyi a gurin Allah Ba zan Allah da kabilancinka da yarenka da inda ka fito zuciyarka Allah ta'ala yake kallo wannan baiwa Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da yake imani Allah ya tabbatar da yake a kan imani kuma Allah ya ba ta wani miji na gari kamar da tace a roƙa mata Allah ya ba ta miji na gari mai addini dangin shi masu addini ɗan uwan shi masu addini abokan shi masu addini ma'ana ta sha wahala ne a ɓangarori daban-daban shi yasa ta suke so a roƙa mata Allah Allah ya dade da ita Allah ya dade da ita kuma Allah ya dade da ita abu na biyu mai tambaya na gaba yana tambaya ko tana tambaya kan mutum ne yake da lalurar da ba zai iya yin azumi ba idan zai ciyar yaya zai ciyar idan mutum zai ciyar zai ciyar da miskini kuma miskinin min hausaki ma ku tsarimo na ahaliku abin da kuke ciyarwa a gidanku idan aka ce fasafaki abin da ke ciyar da iyalinka mu yanzu a kasar hausa musamman a nan garin da muke rayuwa abin da muka fi yawan ci shine shinkafa to karka ce kafara ya kama ka ko ciyarwa ya kama ka ka ciyar da wani garo rogo in ka ciyar da wani garo rogo bai yi ba domin garo rogo ne sami na ma su da imo na ahliku bai cikin abincin da mu shi ne ki kofan kowa yake ci haka ne ko ba haka ba sannan ba a ce da ɗan ƙaramin yaro wanda bai wuce loma uku ko hudu ba ba a ɗauko tsohon uku wanda ya kusan tafiya wanda da ya ɗan samu cokali ɗaya biyu uku zai ƙoshi a samu lafiyayye mai tsawo mai faɗi mai hangen nesa matsakaicin mutum iri na wanda zai ce ya ƙas tare da ne ba za ka ce mutum ƙaramin yaro ba kuma ka ce mutum ko ko ka samu mutum abinci sa'annan gudun ciyar wannan ba wanda za a ciyar ake kallo ba wanda zai ciyar ake kallo akwai wanda in ya ba da shinkafa da tsokan nama ɗaya Allah zai karba akwai wanda in ya ba da shinkafa da tsokan nama ɗaya Allah ba zai karba ba saboda shinkafa da tsokar nama ɗaya ba shi ba ne a aufafi abincin gidan shi ana ganewa idan talaka zai ciyar a madadin azumi yana da bambanci da mai kuɗi idan ma'aikacin gwamnati gamna zai ciyar yana da bambanci da wankan kansula abincin gidanka ake kallo ba abincin gidan wanda za a ciyar ba ina fata an gane Allah ka dace da mu daga ƙarshe yau mun yi rashi na ɗaya daga cikin ɗalibanmu mata kuma ɗaya daga cikin makwabtanmu a nan filin mallawa wacce tsakani da Allah wannan baiwa Allah ina lissafa ta cikin mata jajirtattu masu ƙarfin imani a zahiri Allah ya jarce ta da abubuwa da dama yau kimanin shekara goma aka zo aka yi sallama da mijinta har yanzu ba wani labari gabas yamma kudu arewa mu dai makwabta ba mu da labari shi shekara goma amma baiwa allah nan haka ta rike addini ta mutuncinta ta 'ya'yanta duk abin da ake na addini wallahi tana yin ta. haka ta yi haƙuri allah ta'ala ya tsaura mata lalura ko da ake azumin nan tana asibiti an sa mata oxygen na ba zan iya zuwa ba saboda yanayi amma na aika mata da addu'a da sakon gaisuwa da fatan alkhairi da zunnan aka ce mana Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarta tsakani da Allah wannan mata ana ce mata maman afiya haka muke ce mata amma asalin sunanta Khadija Abdurra'uf ta yi kyakkyawar mutuwa abinda isa an ce ta yi kyakkyawar mutuwa saboda mu ne makwabtan nan kuma Allah Maɗaukakin sarki yana an san shaidan makwabci ga makwabcinsa mun santa da addini da tsoron Allah da taka tsantsan bayan an ɗauke mutunta mun yi maganganu da ita da yawa wanda akwai alamar tsoron Allah a tare da ita duk damuwarta wallahi ba ta kai kuka gurin kowa sai gurin Allah sai mu da muke makwabtaka kuma malamanta kan tuntuɓe mu don mu ba shawara sannan mun zauna da ita shekara goma sha ban taɓa ganin fuskar ta kullum cikin niqabi take kullum cikin addini take Allah ta'ala ya dauki rayuwarta yanzu nan bayan la'afar din nan ana cin ana mata jana'iza da za yi mata jana'iza nan ne 'yan uwan mijin suka dauke ta a sabon gari za yi mata jana'iza Allah ya gafarta mata Allah ka yafe mata Allah ta sa aljanna ce makomanta Allah ka hada mana ita a cikin jannatin nan hakurin da ta yi na duriyar rashin miji Allah ka ba ta lada hakurin da ta yi na rashin lafiya Allah ya sa ya zama kafara kuma ɗanta da shi muke tafsiri a nan kullum kullum da shi ake tafsiri ko shekaran jiya an nuna mai shi yau ba zai samu zuwa ba saboda sun tafi ainihin wannan jana'iza kuma wajibi ne mu yi addu'a ga makwabta domin matar nan ba bahaushiya ba ce ina kyauta zato bai rabiya ce kaga ga wata tantana tana complaint ɗin hausawa sun mata ba daidai ba ko to ita wannan daidai da wacce ta yi jinyata a asibiti wallahi ba ma ɗan uwarta ba ce ya ce kawai amma ta bar ƴaƴanta da kowa ta je ta yi jinyata a asibiti ita ce maman mubarak matar sogici shi ma mijin ya kamata ya bai addu'a domin ka bar ka ta tafi asibiti kwana da kwanaki tana jinyar makwabciya kuma kai ba wata matar gare ka ba wallahi wannan kafin imani to shi ma Allah ya fata ne da alkhairi ita ma matar da ta jinyar ta Allah ya fata mata da alkhairi ita kuma da ta rasu Allah ya fata cika da imani uwa uba kuma ta mutu ranar litinin mutuwa ranar litinin mutuwa ce mai Maza manzala sallallahu alaihi wasallam ya mutu ranar litinin Allah zai zama ma manzon Allah wani abu sai abin da yake mai falala da yadda abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda lokacin da ajali ya safai ya aika a kira na na Aisha ya ce na Aisha ke taho da ta zo sai ya tambaye ta wace rana mijinki ya rasu yana nufin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce maza Allah ya mutu ranar litinin sai Abubakar ya daga hannu ya yi guri da addu'a da fatan Allah ya sa shi ma ya mutu ranar litinin amma Allah bai azurta sayyidina Abubakar da mutuwa ranar litinin ba ya mutu ranar talata ne domin ranar da annabi ya mutu ka mutu shi ma akwai falala shi sa Imam Bukhari yayi babi a cikin Sahih Bukhari babin da yake bayani game da fadalar mutuwa ranar Juma'a ko ranar Litinin to da ranar Juma'a da daren Juma'a matsayin su daya haka nan ranar Litinin da daren Litinin matsayin su daya muna roƙon Allah ya ji kan maman afiya Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya haskaka kabarinta Allah ya yalwata kabarinta Allah ya sa kabarinta ya zama dausayi cikin dausayin aljanna Allah ta hada da da mala'iku rahama ya da ta mutu ta bari Allah ta kula masa da su Allah ta zama gatan Allah ka kula mata da su mijinta da ta rasa idan yana da rai Allah ka bayyana shi ya dawo ya cigaba da kula da ƴaƴansa idan ya rasu Allah ka gafarta mai idan mutuwa mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ka hada mu da iyayen mu a cikin jannatin nari fi maq'adi sidiqin 'inda malikin muqtadir ala rahma ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الله أكبر لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah madaukakin sarki bayan a baya yayi bayani game da abin da ya shafi jihadi dan ɗaukar karmar Allah kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana menene hakikanin duniya duniya ba komai bace face shirme sannan sai Allah ta'ala ya kaddara mana ya bayyana mana da abin da yake faruwa a duniya wallahi da kaddarawar Allah babu wani abu da zai same ka mai kyau ko mara kyau face Allah ta'ala shi ya kaddara maka don haka karka damu karka yi bakin ciki karka tsada hankalinka kai da Allah ya jarabce ka haka nan wanda Allah madaukakin sarki ya yi mishi wata falala ya ba shi mulki ko ya ba shi ilimi ko ya ba shi matsayi ko ya ba shi dukiya ko ya ba shi ƴaƴa ko duk abin da Allah ya maka karka ya ƙuri. haka Allah ya tsara haka Allah ta'ala ya kaddara sai Allah ta'ala ya ce ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir ay ma waqa'a fil ard min musibatin Allah ya ce babu wata musifa da za ta auku a ban ƙasa ka kahfiha wa halaki zar'iha wa ha. kamar a ce a ƙasa a samu fai, ko kuma a yi noma a yi ambaliya ruwa ya hallakar da noman ‘ya'yan itatuwan su lalace aw fi anfusikum shine wala fi anfusikum ko wata musiba ta same ka kana gida haya a baka noti ba tare da ka shirya ba kana aiki a kore ka a wurin aiki kana kasuwanci jalinka ya kare ka yi wanka ka fito za ka tafi wurin aure kana farin ciki kana annashuwa ka wanke mashin ɗinka sabo roba roba yana kyalli kai ma kana kyalli shaddar kana kyalli kana tafiya ka kofa ta je gurin daurin aure sai ka haɗu da hatsari mashin din yayi kwata-kwata kafar ka ta kare a kai ka asibiti a yi a yi a gyara bai gyaru ba a yanke ka haka Allah ya gaddara ba wata musiba da za ta same ka face haka Allah ya kaddara kai ta sama ko a garin ku abin ya faru kal amradi wal aujani kamar cututtuka yanzu wani yana nan a kwance shekara takwas bai motsa ba wani yana nan a kwance shekara goma wani ashirin wani talatin shekara talatin da kasan talatin sai akwai wanda tun da ya zo duniya ta jonan daga na. tun da ya zo duniya har aka ba shi nono ya sha har ya isa yaye aka yaye shi har ya isa kaciya aka yi mai kaciya har ya kai shekarun balaga har gemu ya fito mai har kurkura ya fito mai tun da uwar shi ta haifai yake zanin goyo yau shekarar shi tun a duniya yana zanin goyo bai tashi kai da kake nan kake kuri Allah ya baka wata ni'ima ko kake raki Allah ya jarabce ka kai da ka taka da kafar ka akwai ɗan shekara 60 din da bai taba tafiya ba yana nan a zanin goyo haka Allah ya kaddara da shi kai akwai wata cuta da aka gano ta yanzu a duniyar nan cuta ce ta rashin girma mutum za a haife shi ya kai shekara talatin arba'in a ido bai wuce ɗan shekara uku ba shi kuma yake ma Allah ne kai ne nan ka gama da giri ba ka samu aiki ba wani yana can tun daga jr karatun shi ya tsaya to duk abin da ya same ka na musiba a garin ko a gare ka ko a famulinku haka Allah ya kaddara walfaqa ko Allah ya jarce ka da bakin talauci akwai wanda tun da uwar shi ta haifai bai taba hada miliyan da ya tashi ba wata miliyan ɗaya wani bai haɗa dubu ɗari biyar ba wata dubu ɗari biyar ni na ga yaron da ya gama digiri ya ce min yaron ne da wanda ya Allah ya halice shi bai taɓa haɗa dubu ɗari tashi ta karshe kuma ya yi kuma har digiri ya gama zai je NYSC yana ta murnan cewa an ce za a ƙara kuɗin NYSC ko dubu saba'in zai yi ƙoƙari ne kafin ya mutu ya haɗa albashi biyu ya ga ya haɗa dubu ɗari tashi ta kanshi. Wani yaro kuma yana zanin goyon uban shi ya mutu ya bar mai biliyan, miliyan ɗari. Haka Allah ya fara kun da hankalinka, kar ka daga ma kanka hankali talauci ba wani abu bane. Ko mutuwa yanzu ba ka bai wa Allah mun san da mutuwarsa ba. Yanzu ya ta suke yaya. Haka na za su yi haƙuri. Ubansu ya ɓace, an tafi da shi ba mu da labarin shi ko dai su suna da labarin shi mu a matsayinmu na makwabta ba mu da labarin shi haka Allah ya tsara musu shekara goma ba su ga ubansu ba wa suke gani su ji daɗi mahaifiyarsu to ita ma yau Allah ya ɗauke ta haka da za ku yi haƙuri haka Allah ya tsara musu Allah ya ce ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta auku fil ardi a kafa ƙasa kamar a ce yaƙi ila ka ce boko haram ko ka ce zaizayar ƙasa ko ka ce ambaliya ko ka ce 'yan bindiga yanzu ka tafi zamfara da wasu yankuna na katsina akwai garuruwan da sun zama kufe gaba ɗaya babu mutane yaƙi ya ci su noman ya tsaya ko ya lalace Allah ya ce illa fi kitabin min qabli an nabaraha face duk abin da kaga ya faru Allah ya rubuta shi a cikin littafi lawul mahfuz lawul mahfuz min qabli an nabaraha tun gabanin mahalicci kafa min qabli an nabaraha tun gabanin mahalicci dan adam da yake yawo a ban kasa kaga wannan boko haram wallahi tallahi haka Allah ya tsara sai yi kuma duk wayen mu ko duk dubaran mu sai Allah ya kaddara shi yasa al-iman bi qada'illahi wa qadari yana da shirku na imani babu wani abu da zai faru face Allah ya kaddar ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa gabanin Allah ya halicci duniya da shekara dubu shekara na dubu hamsin Allah ya ci alkalami sai Allah ya ce ma alkalami ikara karanta eh, uktub Allah ya ce ma alkalami uktub rubuta alkalami ya ce ya Allah ne zan rubuta Allah ya ce ka rubuta makadir duk abin da zai faru duka e duka duka e duka in na ce duka duka wani zai ce kamar ya kamar yadda kai Allah ya rubuta yau litinin yau goma ga ramadana yau za mu yi tafsiri yau za mu fara aya ta kaza za mu tashi a aya ta kaza yau ɗan maganin da zai tsaya bakin kofa ga shi can kuma daidai lokacin da ake bayanin ya ɗaura hannun ya fa hannun shi a baya kuma ya zama ido yana kallo na Allah ya rubuta ka duk da fara shi duk wayan shi sai ya zo wallahi haka Allah ya fara daidai da rigar da za ka sa yau sai da Allah ya rubuta so da yawa kaka yi wanka sai ka ɗauko riga kamar za ka sa sai kuma ka ji yaya ba ita ba sai ka je ta ka ɗauko wata ba ita Allah ya rubuta ka fa a ranar ba ba za ka fara a ranar ba akwai wanda zai kawo kayan abinci a dafa min kaza a dafa min kaza a dafa min kaza kai ka ƙara ka ci wannan amma ba shi Allah ya tsara ka ci ba sai an ajiye abincin gashi kana kallo yana turri ƙanshi na dukanka ka ɗauko cokali ku za ku wani cokali mai kama da cebur wawon jerki ka kama redi za ka kai bata sai ka ji kyararraba an kira ka waya wani kana ina gana fito fito fito fito fito sai ɗauke ka mashin fiyu sai ta yi su ya ɗauke ka tun bayan azahar abincin nan ba za ka dawo ba har gobe kafin azahar abincin an jira ya yi sanyi an ba wasu sun ci kai kuma abincin ka yana samar a can za ka je da shi haka Allah ya tsara komai da ka sani waye da za ka rike Allah ya tsara ta ran da za ka mallake ta Allah ya tsara ta ran da sikirin shot yake a sunan fuskar nan Sikirin ga sikirin ko ranar da sikirin din zai fashe Allah ya tsara min qabli an nabaraha tun gabanin a halice ka idan mota za ka yi Allah ya tsara motar da za ka siya akwai wanda har ya zo duniya har ya koma layira ba zai taɓa mallakar noki ba noki wallah ba zai mallaka ba wani kuwa wani kuwa jirgin sama yake shi na yawo idan ka je nan airport na malam aminu kano za ka ga wani farin jirgi shi kalai wannan jirgin fa sai a ce na amin na ɗan tatari. kawai sai ranar da ya ga dama zai tashi ya bushi iska ko sai a zo shi kaɗai ya ɗauke shi a kai shi ɗin zai je a duniya wani ko har ya zo duniya har ya je layira ya shiga kabari ba zai taɓa zuwa iya kwas ba ba ba zai shiga jirgi yake yi ba ba zai hau ba zai je iya kwas ba kan Allah ya kaddara wani za ka gan shi yaro ne ɗan ƙarami bai wuce shekara talatin ba ya fi ƙarfin biliyan talatin wani kuma ya fi shekara talatin yana neman kuɗi bai da dubu talatin haka Allah ya tsara kwantar da hankali ka karka rigima da kowa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaha fa ce Allah ta'ala shi ya ya ya rubuta haka tun gabanin a halicce ka kuma a halicci ka ba Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir lalle yin haka a wurin Allah al'amari ne mai sauƙi amrun saharun wa ayyun Allah ta'ala al'amari ne mai sauƙi bai da wahala a wurin Allah la ya ta'azzaru alaihi subhana babu abin da yake gagarar Allah li ya li hafati ilmihi saboda ilimin Allah ya kewaye komai wa kamali qudratihi kuma ƙaddara Allah ta cika ga komai duk abin da Allah ya nufa zai faru da kai sai ya faru da kai Allah ta'ala ya faɗi irin wannan cikin sosu ta babu Allah ta'ala yana cewa ma a faɓa na Babu wata musiba da za ta afu ga kowa illa iznillahi sai da izinin Allah da haka muna rarrashin ka ya kai dan da aka gore ka daga aiki ka yi hakuri haka Allah ta'ala ya tsara maka Allah ya haka Allah ya kaddara maka babu wani gwamna da isa ya kore ka daga aiki idan lokacin koren ka bai yi maka bai da Allah ta'ala ya tsara kwantar da hankalinka kar ka yi mummunan magana karkai mummunan fata ka yi haƙuri haka Allah ya ƙaddara maka ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da za ta samu wani bawa fashi haka Allah ya ƙaddara, sai da izinin Allah ya kai wanda kai aure shekara da shekaru baka taba haihuwa ba haka Allah ya fara maka ya ke wacce kike aure baki taba haihuwa ba haka Allah ya fara miki ya kai wanda rashin lafiya ya tasa shi a gaba kullum ciwon safa daban na rana daban na dare daban haka Allah ya fara maka ya sai wanda talauci ya surfafe ka haka Allah ya fara maka ya sai wanda duk abokan shi sun zama madaukaka wannan ya zama minista wannan ya zama consul, wannan ya zama darakta kai ko kuma kana nan kilina ka goge nan ka share nan karka ka daga hankalinka haka Allah ya fara maka wayanka dubararka hikimarka da zai yiwu ya canza abin da Allah ta'ala ya ainihin fara maka ba ya kai wanda ka nema aure ka nema a cikin gari an ka da kai ka zo tudun wada an shure ka ka tafi kaban gari an ce ba ka da asali ka bar garin an ce ba kore kai haka Allah ya kaddara maka kar ka damu babu wani abu da zai same ka a sha Allah ya kaddara maka ya kuma noma an yi noma kowa ya wasan kasa za a ci riba za a je masa za a yi sabon mota za a sake aure sai kuma bana Allah ya sama da masara sai ya kasa da ita haka Allah ya fara kar kai ta kai haka Allah ya kaddara masa ya kai makiyayi wanda yake kiwo shi kenan kawai dabbobinta suka ci guba suka mutu haka Allah ya kaddara masa babu wani abu da zai faru face haka Allah ta'ala ya kaddara Allah ta'ala yana cewa kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min Allah ya ce kullan ya kullan yusibana babu wani abu da zai same mu illa ma kataba Allahu lana face abinda Allah ta'ala ya rubuta zai same mu huwa Maulada, Allah shine majibincin al'amarin wa ala Allahi falyatawakkal almu'minuna ga mu'mine kadai wanda suke wato ga Allah kadai mu'mine suke dogaro da kowa ya kwantar da hankali shi duk wanda ka kai shi a masallacin nan yana da wata matsala da ba haka yake ba haka da ko ba haka ba kowa yana da damuwar shi kwantar da hankali ka karka da kanka hankali ka nemi aure baka samu ba ka nemi aiki baka samu ka fara aikin an kore ka karka damu haka Allah ya kaddara masa inna kulla shay'in inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce inna lalle mu Allah in ji Allah kulla shay'in kowan abu khalaqnahu bi qadari mun hadice shi da kaddarawa komai akwai abin da Allah ya kaddara in ka ba Allah ya kaddara maka me za ka kada maka amfani سنة الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله وجدتها عينهم كفن شيء تنتن ولن تجد لسنة الله تبديلا بعض الولد ذي يتنظر أبين الله تعالى يعينهم قدرش a cikin sosu a ba su wasu na shi da biyu ba. Inna da Allah yi billani na kwada kuma wata na amurwa yi kwada kuma kwaduwa. Allah ce sunna sallah sannan sunna ce ta Allah. Killadi na kwada min kwami ga waɗanda suka gabace wa kana amurwa yi kadarin makadura. Al'amarin Allah ƙaddarawa ce abin ƙaddarawa. Abin da Allah ya kaddara ya same ka sai ya same ka. idan mai kyau ya same ka daga wane ne daga Allah ah, asabaka ya same ka mai kyau na Allah kar ka wayanka ne ko dubara ka ne ko digirin ka ne ko iya kasuwancin ka ne ko garin da ka fito za ka kanawa suna ganin ai sun iya kasuwanci wallahi ba daga iyawa ne. kuna nan kuna kuna kun iya kasuwanci sai Allah ya kawo 'yan China masu kama da ya juju wa ma juju suka suka kwata arzikin nawa muna yara ba cewa kai ya juje wa ma juje in China bane kar kuri ba ruwan Allah Allah shi yake kawa. idan kuma na zai same ka mara kyau fa wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafaa billahi shahida ma asabaka min sayyi'atin da abin da kuma ya same ka mara kyau fa min nafsika kai ka jawo ma'ana Allah ya kaddara amma sanadiyar kai ka jawo da ka kai da kaddara wacce aka faka karki daga ma kanki hankali kice dangin miji ba sa na? wacce aka faka karki ce kishiya ce ta sake ki in kwanin ki ya tsare a gidan mijinki wallahi tallahi sai kin bar gida. idan lokacin auren ki yayi sai ki ko kin shirya ko baki shirya ba mutum da nawa ya aka aika a nemi aure a tambaya aka ce ku zauna sai an daura auren shi ne shirya ba matan bata shirya ba haka Allah ya fara ranar za a daura auren ku kalli zuwa maka mutum nawa yake ware kuɗi shekara da shekaru ya je maka bai samu ba sai ga ɗan agaji ba fasfot ba biza, ba shiri ba kwallama ba jaka ba allura ba sikirin kawai ya je raka al'adai ya shiga cikin jirgi ashe lokacin tashin jirgi ya yi aka rufe da shi ba a sauka a ko'ina ba sai a jirga abin tambaya a zai shiga ta A passport ai akwai basu. nan take embassy ce mai emergency Allah ya kaddara sai ya je maka bai da kokobon kwan amma Allah ya rubuta sai ya je kuma sai da ya je shi ne da kaddara Allah ba ka nan wanda ba ka da ba ka da wayo in mai kyau ya fara ka daga Allah in mara kyau ya fara ka Allah ka haka Allah ya kaddara ka sanya ya zuciya ka zauna lafiya duk wanda zai kudi ya dade bai kudi ba Allah ya tashi maka kai ya baka wanda ya kuna shi shikenan kar kai hasada da kowa kar ka jawo shi kowa kar kai gaba da kowa abin da Allah ya kaddara zai same ka sai ya same ka abin da Allah ya kaddara ba zai same ka ba zai same ka ba duk wayanka duk hikimarka duk digirinka duk kome kake da shi in Allah ya ce kai za ka in ya ce ba za ka yi ba ba za ka yi ba ma asabaka ma asaba min musibatin fil ardi ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير حتى تعالى أنا فلا أتكن صوت الحج ألم تعلم أن ألم يعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض نعم إن ذلك في كتاب نعم إن ذلك على الله يسير على في كتاب أن يرى ألم تعلم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض كما يدشي مفردين بجمعي بجمعي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في نعم. كتاب إن ذلك على الله يسير الله تعالى يسير ألم تعلم بقصني أن الله للي الله يعلم ما في السماء والأرض يا تحب لك يتكلم ميلة فقط بعض يقول مع الله kar ka ɗauka wai Allah ya manta da kai ne da wane da wane su yi kuɗi an manta da kai wallahi Allah bai manta da kai ba Allah bai manta da kai ba duk abin da ka gani wani yana nan ɗan nokiyan nan Allah bai bashi wani waya ya sa sufurin ya sa robani caji zai ɗauka haka ne ko ba haka ba babu memory duk waɗannan facebook ɗin duk bai sani ba Allah ya san da kai lokaci ne kwantar da hankalinka babu abin da ya koko a sama da kafa alam alam baka sani ba annallaha lalle Allah ya alamu ma fi wal ardi ya san duk abin da ke cikin sama da kafa inna zalika ala Allah yasir lalle sanin kore a gurin Allah abu ne mai sauki inna zalika fi kitabin komai na cikin littafin Allah da sunanka da shekarunka da gidanku da unguwarku da katifarka mara kulan nan katifan nan mai datti komai Allah ya sani duk abin da kake yi Allah ya sani kun da hankali da kanka dauke na kowa zafaɗinka ne sa ka yi arziki ku je karanta littafin magana jaji Allah ya ji kawo bakar imam Allah ya gafarta mai sai da wani babu ya ce babu zafin nema ka musau kai inda ba na ke sa'i kudi riya da na yi kuɗi yanzu wallahi Allah da na yi kuɗi sabanin Allah in san abu ke sa a samu da an samu yan abin da ka ga Allah ya yi Allah ya sani bai manta da kai ba ku kyautata ma Allah zato kuma inna kulla shay'in khalaqnahu inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar in lokaci yayi fa wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bi basar idan kudi kake so kai in lokacin yin kudin kai wallahi kamar kibtawa da ido ne kibif kai kudi an gaba haka Allah ya tsara abin shi babu wanda suke abin tausayi gaban matasa wani da talauci zai kama shaye-shaye wani an saki uwarsa sai ya shaye-shaye wani ya yi shi ba taimakon shi sai ya kama shaye-shaye wani ya ya ɗauki kayan wani na ne ka je gidan yara ka gan su duk da sunan ƴaƴa ne sun yi sata an kai su an ɗaure sun zama abin tausayi satan da kai bai sa ka yi kuɗi ba shaye-shayen ba batun kai kuɗi ba ta hankalinka ake ma ta haukaci ka kwantar da hankalinka bawan Allah ka tashi a ghetto area Allah ya tsada ghetto area mutum nawa ne ya tashi a ghetto area kuma ya kuɗi mu mun taso muna ƴaƴan talakawa ƴaƴan waɗanda muke ganin ƴaƴan mawadata ne an sai su makarantu masu tsada wani ya yi tabo school wani a kaduna aka kai shi wani lagos aka kai shi wani ƙasar aka fito da shi aka fita da shi sai ya yi digiri mai kwari sai ya iya turanci mai zaki kai ko a nurul guda kai saboda lalacewa ma sunan firamaren mu iya ba nurul guda muke cewa nurul guda guda saboda lalacewa ilimi yaro ya firamare har ya kare bai san sunan makarantarsu ba amma wallahi in Allah ya nufa ya zama babba sai ya zama kaje ADU yanzu suna nan sun zama associate professor sun zama professor sun zama daktoci sun zama daraktoci kuma dukkanin su firamaren gwamnati su kai. akwai wanda da uwar shi da uban shi wanda ya firamare amma yanzu professor ne akwai wanda ingila aka kai shi marabin ya dawo da digiri sai ya dawo da huka ya je kawai ya yi kwaya sha kwaye kwaye shi ya dawo ya lalace dan kana wani daga hankalin shi kana da kudin sa ɗanka private school kai shi ba ka da shi kai shi bakar ta gwamnati in Allah ya kaddara ya zama sai ya zama zakaran da Allah ya nufa da shara ko ana mazuru ko ana shawo tsayayya kamar da amarin ka zuwa ga Allah dan samari ka kwantar da hankalinka kai dai kai abin da ake ce mishi al'aqdu bil asba al'aqdu sabab kana so kai kudi yi karo kana son kai kudi yi sana'a kana son kai kudi yi noma kana son kai kudi yi kasuwa amma yin kudi na waye ka kwantar da hankalinka duk waɗannan ayoyi mai isa nike karantawa ayoyi shi ne Allah yake mana wato musanya zuciyar kar mu ɗaga mu kan mu hankali sai Allah ta'ala yake likai la ta'tau ala ma fatakum wala la taqra'u bima معكم والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالى يتي لكي لا تعصوا على ما فاتكم an ba ku wannan labarin ne cewa duk wata musiba da ta same ku daga Allah ne haka Allah ya kaddara haka Allah ya rubuta Allah ya gaya maka ne yanzu duk wanda yake gurin nan da wanda zai gina a gidan rediyo da wanda zai gina a social media wallahi yana da wata damuwa da ta tsaya mishi ko kana da wata bazawara ta wani kai kai mata ramadan basket kai mata ramadan dinki kai mata ramadan waya kai mata ramadan data kuma wulakancin yau na gobe da haka ne wani aiki yake nema bai samu ba wani haihuwa yake nema bai samu ba kowa da matsalar shi to Allah ya gaya maka cewa komai ya kaddara a littafi ne don ka samu sanyi likai la ta sau alama fatakum don karkai bakin cikin abin da ya tsoce maka aini kai la ya shakka huznukum kada bakin cikin ka ya tsananta ala shay'in fatakum min mata'id dunya duk abin da ya tsoce maka na duniya kan kai bakin ciki ka sai waya ka ta dubu ɗari ka dauko ta sai ta sulluɓe sai ta ta fadi sikirin ya fashe ka je aka ce za a canza sikirin dubu tamanin dubu ɗari kwantar da hankalinka haka Allah ya rubuta in ka saka Allah ya rubuta za ka samu sauki amma duk lokacin da kake ganin laifin wane ne ai da na sani laula fa'altu kaza la kana kaza wa kaza da na yi kaza annabi yace laula law tafsahu amal shaytan da na san ba dan ba da dai ka bude ma shaytan kofar aiki zai kaujuji da kai da haka kana zuwa ga kake mai kunki ya rasu sai ka ce Allahu akbar Allah ya gafarta mai shi ne ya kaji babban alhajin binni ne sai kana da tirela ta ɗauko ga ko ta ɗauko teku ko ta ɗauko duk abin da ta ɗauko wani da motar da kayan cikin motar nashi sai ke hatsari ka wuta ta kama kwantar ta hankali ta ka Allah ya tsara ka yi jini ka kai linta ka yi linta ka kai headcourt sai ruwa ya zo sai ya rushe haka Allah ya kaddara ka yi sabuwar amarya ka yi sabuwar mota ka yi sababbin kaya komai ka tanaje shi a ka. mutan nan da za ka yi kafin ka dawo sai gobara ta tashi ko da ka zo amarya ta mutu ko da ka zo gida ya ƙone ko da ka zo mota ta ƙone ko da ka zo ɗan abin da ya rage masu kashe gobara sun kwashe da satifiket ɗinka da kattattun gidanka duk abin da ka mallaka ya darka ke kwantar da hankalinka likaila ta asau alama fatashi karka yi bakin cikin duk wani abu da ya same ka da bakin ciki akwai abu na ɗabi'a za ka ji damuwa amma kada an karfi ya tashi wani daga nan zai zari wani sai ya haukace wani ya gaya ma Allah bakan magana wani ya rijiya kan me wai an jarabce shi bawan Allah miskini in kana karanta tarihin duniya ko wanda su cikin jarabawa da ta fata su gaba ɗaya baka taba ganin shugaban kasa ba wanda ya mutu a gidan yari Saddam Hussein ba shugaban kasa ba ba jarumi ba aina ya mutu a gidan yari ya mutu ba ma mutuwa ba kashe shakai shugaban kasar Libya Gaddafi me bai mallaka ba daga ƙarshe kome ya rasa ya rasa mulkin ya rasa gidan shi ya rasa yayan shi ya rufe dukiyar shi aka kashe shi a wulaƙarci kai ta abin da ta mallaka ma guda nawa yake haka Allah ya kaddara kar ka daga hankalinsa nikai ya ta sau alama fatiku kar ka yi bakin cikin abin da ya karasa wala ta ma a ta ku kada wani ya a kan wata ni'ima da Allah ya maka na kuɗi ko na ilimi ko na hajja ko na matsayi ko na ɗaukaka ko na farauta ko na buwaya duk abin da Allah ya maka karka yi alfahari shi ne wala tafahu bima atakum ai wani kai la tafahu fara'a bakwari kada ku yi farin ciki ba farin ciki aka hana ba alfahari alfahari da nuna isa ala gairukum ga waninku bima afakum Allah min mata'id da abin da Allah ya baku na duniya wani da yayi roba roba ya canza abokai roba roba yi wallahi sun ba abokan kai wallahi akwai wanda tsohuwar mota gare tsohuwa tukku ba eh amma saboda bala'i shi ya isa idan ya shigo unguwarsu sai ya ja gilas sai ya rufe ya gamsu ya shaƙi zafi wai don ya nuna mai unguwarsu ba shi fa ba na wasa ba ne bayan motar ac ce tashi wani mu ɗauka mu ɗaura mu kai musibar kai ka ga wata tsiya don Allah ya baka mota ko Allah ya baka gida ko ka samu aiki a Abuja ko ka samu aiki a Lagos kenan ka ga wata tsiya duk ka yi ka kare in Allah ya ga dama noti ɗaya zai kwanci a kwakwalwa ka shi kenan sai ka hukunci ina ta digiri kuma ina ta mota kuma karkai ma Allah kuri wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtarin fakhur Allah duk wani mai takama mai girman kai fakurin mai jiji da kai ai wallahu la yuhibbu kulla mutakabbiri Allah ba ya san mai girman kai fi nafsi ga kanshi bima utiya min ad-dunya da da Allah ya ba shi na duniya fakurin bihi ala an-nas duk wanda yake ma wani girman kai yake jin shi wata tsiya ne Allah ba ruwan shi da shi Allah bai damu da shi ba menene sifofin tsararren ma alladina yadawaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhli wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid Allah ta'ala ya faɗi siffofin masu girman kai dan Allah ya musu wata ni'ima barka da siffofin su Allah ta'ala yake alladina yabqaluna sune waɗanda suke yin rowa wa ya'muruna nasa bil bukhli kuma suna umurtar mutane su yi rowa mutum nawa ne Allah ya mishi arziki ba wai abokan shi ba dangin shi ma bai damu da su ba dangin shi ma suna cikin wahala idan wani ya ce a taimaki wasu wani sai ce karka taimake su kuma wannan lalata an fi samun shi da mata mata ya gidan ba kowa ba wanda sai an yi awa hudu ana kwatanku. kwatancen shi a kofar gidan shi ba gane shi ba kofar gidan shi za a zo ana kwatancen babanta wallahi ba gane babanta ba a kofar gidan amma yanzu Allah ta ya an aure ta dawa alhajin birni ita marowaciya kallon mai gidan idan suka zo wallahi ba za a ba su wa kofi ba ba za a ba su wa randa ba sai da ta kuje ku da famfo idan mai gidan ya ce to ya kamata wancan a taimake ta a ah, ta samu da su ita ta yi rowa kuma ta hana mijinta ya yi kyauta ga ɗan girman kai allazi da yawan aluna su ne marowata wa ya murunan nasa bilbukul kuma suna umurtar mutane da yin rowa aiwahun ya bukaluna bima ma'utu min ni'am suna yin rowa da abin da Allah ya ba su na ni'ima fayyar jami'una an ikhraj ma wajaba alayhi balluhu minhu duk abin da Allah ya ce a raba su ba za su raba ba ويأمرون غيرهم بذلك كما صنع أمر تغوط دير روى فمين الله تعالى يقول هذا ماذا منافقي هم الذين يقولون هم الذين يقولون لا ينفعوا على عن عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون cikin ɗabi'un munafukai akwai rowa da kuma sawa a yi rowa. Allah ta'ala ya ce, "Humul na ya kununa su ne waɗannan da suke cewa "Latun tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku yi kyauta kada ku yi sadaka ga waɗanda suke kusa da manzon Allah ma'ana su kenan hatta yan fabbu sai sun bar gurin da ka yi musu taimako ولله خزائن السماوات والأرض نعم ولكن المنافقين لا يفقهون الله تعالى كي مروتي كجسي كي روكا ولله لعل خزائن السماوات والأرض taskar arzikin sammai da ƙasa shi yana gurin waye yana gurin Allah ne walakin nal na la yafqahuna sai dai su kai ba su sani ba shi yasa masu kuɗi suna yaudarar su ne duk wani wanda ya zo ya ce taimake ni wallahi ka taimake shi ba shi ka taimaka ba kanka ka taimaka kanka ka taimaka ya ku masu kuɗi ku yi taimako ya ku abokan masu kuɗi ku yi taimako ya ku matan masu kuɗi ku yi taimako ko ku yi umarni da a yi taimako ba ka da masoyi kamar wanda ya ce ka taimaki wanda ba shi shi ba ka da masoyi kamar shi duk wanda ya ce ka ba wani to ya taimake ka amma duk wanda yake ƙoƙarin yin rowa kuma yake sa a yi rowa to ya siffantu da siffar munafukai Allah ya ce allabi ne ya bukhaluna su ne waɗannan da suke yin rowa wa ya muruna nasa bil suna umurtar mutane da yin rowa Allah ya ce wa man tawalla duk wanda ya juya baya bayan an yi wa'azi a daina rowa bayan an yi wa'azi a dinga yin sadaka bayan an yi wa'azi a dinga taimako shi ya juya baya ya ce ba zai yi sadaka ba ba zai taimaki kowa ba fa inna Allah sadika sani in fa inna Allah ka sani lalle Allah huwa al-ghaniyu Allah shine mawadaci alhamidu kuma abun godiya ai wa man yurid wanda ya juya baya fa inna huwa al ya sani Allah shine mawadaci an khalqihi daga halittarsa ginan taman mutlaqan wadatuwa cikakkiya yankakkiya babu abinda Allah yake nema a gurin dan adam babu al-mahmud fi zati Allah shine abin yabo a zatin shi wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa af'alihi da ayyukansa wa aqwalihi da maganganunsa kasirul hamdi liman yastashqu alhamdu bihi kuma Allah yana gode ma duk wanda ya cancanci a gode mai da haka da kuka ji ana cewa a kawo sadaka ku taimaki Allah a ba Allah rance Allah fa ba talaka bane ya ayyuhan nasu antumul fuqara ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah hmm. wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ayyuhan nasu ya ku mutane ila Allah ku da kuke da bukata a wurin Allah duk abin da ka ji an ce a yi na masallaci ko na taimako ko na marayu ko na marasa lafiya a taimaka fi sabilin ka gane da Allah ya ce ku ba da rance ba wai kan bai da shi ba ya yi wannan ya ku mutane an tumul fuqara wa ila Allah ku ne talakawa wallahu shi Allah huwa al-ganiyyu mawdaci ne al-hamid abun godiya ha antum haula ha antum ha تسعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبغي ومن يبغي فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله تعالى ها أنتم هؤلاء قاكنا ليكودنا تدعون لتنفقوا في سبيل الله أنا كلا في صدقة تستوى كتابة الله فمنكم أتكنكم من يبخل أقوي مروشي ومن يبخل وان يروى فإنما يبخل عن نفسه روى الشيء تشافى والله الغني الله موداتيني wa antumul fuqara matsiyata wa antumul fuqara talakawa wa antumul fuqara mabukata wa in wa in idan aka ce kuyi sadaka kuka ki ku yi yastabdil qawman ghayrakum Allah zai kallo dan mutane ba ku ba sun malaya kunu amsalikum kun ba su zama irin ku ba ya Allah sai muke roƙo kai mana arziki idan kai mana arziki ka sa mu yi sadaka idan za mu yi sadaka mi yi domin yardarka idan mun yi domin yardarka ka karba in ka karba ka biya mu in za ka biya mu ka biya mu da aljanna in za ka ba mu aljanna ka ba mu fiddausu a fiddausu ka kai mu kusa da annabi muhammad abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh